بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta juma'a safiyar da cikin yarda Allah tabaraka wa ta'ala yau mun zauna majalisi na goma sha bakwai cikin amincewarsa tabaraka wa ta'ala a cikin wannan masallaci masjid nuri islam don shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan shekarar hijira 1442 muna cikin wannan sura mai albarka suratu fussilat inda muka yi matsaya a ƙarshen aya ta 26 wanda yau in Allah za mu tashi daga kan farkon aya ta 27 Allah subhanahu wa ta'ala muke daɗa miƙa wa mu tare da roƙon dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardacce a wajensa. Allah ka yi mana baiwa da ikilasi da mutaba'a a cikin dukkan ayyukanmu. Allah subhanahu wa ta'ala mun ji dai jiya yadda yake mana gargadi kada mu yi koyi da kafuran farko makiya Alƙur'ani, wanda ba sa son zuwa inda ake karanta alkur'ani idan kuma alkur'ani ya ritsa da su ba kusuwar fita to wai sai su rika argowa suna fito suna ainihin hayaniya don kada ma su ji Alƙur'ani. masu son fahimta ma kada su fahimta allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ga sunan yanzu yau iyakarsu ta zo ƙarshe tun kafin kafin yau in ka je makka gaba ɗaya masoya alkur'ani ne hmm. wanda kuma da a nan ne fa ake wannan dagar a nan ne ake fada da alkur'ani yau kuma a nan ne ake gatanta alkur'ani Allah ya ce wa ƙalar zina kafaru la tasma'u li hazar ƙura'ani wa lagau fihi la'allahun taghlibuna sai kuma ya sanya narko da hukuma da irin azabar da ya tanadawa dawa duk mai fada da alkur'ani خشيته فلنذيقن الذين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنذيقن الذين كفروا أذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون الله يتي فلنذيقن الذين كفروا tabbas sai mun ɗanɗanawa allazina kafaru waɗanda duk suka ce suka nuna su ga littafin allah alƙur'ani sai mun ɗanɗana musu azaban shadidan azaba mai tsanani sannan walanujiziyan na'u musakanta musu da aswa allazi kanu ya amaluna mafi munin abun da suka kasance suna aikatawa idan aka ce mafi muni da abu duniya wulaƙanci suke yi wa masu ƙur'ani suna nuna Qur'ani bai kai komi ba ba kowan kowa ba ne wanda ke rike da littafin allah mahaddacin Alƙur'ani ma bai da kima bai da daraja a gunsu ko a rannan za su ga wulaƙancin da ya fi wanda da suke yi wa masu ɗauke da Alƙur'ani, su kuma nasu wulaƙancin a can shine aswa mafifici a muni allah ya kare sanda zuwa mafi munin abun da suka aikata shine za a sakanta musu da shi kada ka yadda ka zama cikin masu adawa da alkur'ani kada ka yadda ka zama cikin masu adawa da masu karanta alkur'ani ko suke karantar da shi ka yi ƙoƙari ka zama kana goyon baya ka zama aliman masanin alkur'ani au muta'alliman ko mai neman ilimin sanin alkur'ani au mustami'an ko mai son shauraron alkur'ani au muhibban ko mai son kur'ani mai son malaman kur'ani wala takun khamisan fata halak karka yadda ka zama na biyar ka halaka kai ba malam ba kai ba ɗalibi mai neman ilimi ba sannan kai ba ainihin wato mai shauraro ba sannan bakka so baka cikin masu son alkur'ani to waɗannan guda hudu in ka wuce waɗannan matakai to a na biyar za ka je na biyar ɗin kuma halakakke ne so ake ka zama masani ko mai neman sani ko mai zuwa ya zauna yana shauraro ko kuma mai son abu ko bai zo ba yana so kun gani? ashe goyon baya ka yi supporters din alheri ma yana sa alheri ya shafe ka to ko da baka zo ba ka ji kana so kar ka yadda a ce a udu billahi ta hande ma gani. <laughs> Eh, kai daga an ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim dai to shikenan hankalinka ya tashi wani ne wai yan uwansu suka gayyace su suna a unguwan na ya ce ai ba zuwa unguwar ku ba mutum ya je a dame shi da kala rasulullah he ka ce su kaɗai suka san annabi ka ji ba kullum ka je su karatu ni ba na son shiga unguwar ku wallahi ba kuma musulmi ne shi a kala rasulullahi nan ta dame shi wai a to ya kamata da a ce masa kul mutu bi ghaibi sai dai ku mutu da bakin ciki amma kala Allah kam sai an faɗi kala rasulullahi kuma sai an faɗi wannan kuma la muhalata ba ka da makawar da zaka hana don arnan farko ma kasa balle kai ɗan mu na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai mu saka musu da aswa allazi kanu ya amaluna limaza zalika zalika jazaa'u wa adaa da aka ce an tanada wa makiya littafin Allah jaza shi ne sakamakon a ada'in layi sakamako na masu adawa da Allah adawa da alkur'ani adawa da Allah adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adawa da Allah adawa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ada adawa da malaman sunna kamar adawa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka san da wa za ka yi gaba ka san da me za ka yi gaba ka san me ya kamata ka ki ka san me ya kamata ka so domin so da ki suna zama sababin tsira ko halaka duk abin da za ka so shi ka so shi don Allah in za ka ƙi shi ma ka ƙi shi don Allah to wannan fa sakamakon makiya Allah ke me ya sakamakon su annaru shine wuta babu ɗan adam da zai so a ce makomarsa talauci tsiya amma yaje ya fara a ɗaki ma da shimfiɗa amma kai fa kullum cikin tsiya kake an haranta maka samu koko akwai mai son haka to yaya kuma aka ce mako ka wuta da ka zauna ba ka samun koko kullum har abada da ka zama kana cikin wuta har abada me yafi eh gara ba koko ko to ba koko ma ba ka so ba yaya kuma a ce kana cikin wuta har abada to duk makiyin littafin Allah mai gaba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon su shine annawa sannan kuma lahum fiha suna da wani lungu fiha a cikin ta wanda ake ce da shi darul kulki gidan dawwama jaza'an sakamako ne bima kanu bi ayatina yajhabu saboda abinda suka kasance yajhaduna suna jayayya bi ayatina da ayoyi Allah ka kare mu da jayayya da ayar Allah mutum ya rinka kokarin tirsasa alkur'ani wai sai ya bi son ransa wannan bayayin da ake kenan a samu aya karfi da yaji ko taki ko taso sai ta yi daidai da dokar majalisar ɗinkin duniya eh, dolen ta kawai wai ya tabi ai akwai ai Allah ai kaji suna ta kokari akwai ranar kin dillanci ranar tana zuwa da za a gane kuskure Allah ka kare to wannan shine sakamakon duk mai jayayya da littafin alqur'ani wa qala allazina kafaru wa qala allazina kafaru rabbana تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين كاسان دو وان دي باتا أكوي وان دي باتا شي با مي باتا شي كدي يوان شي أكوي وان دي كي باتا دي شي أكوي إبليس نبوي أكوي كما شيطان نبيني to a cikin gidan wannan wuta wanda aka ce darul kulbi to ka ji abin da su waɗannan waɗanda aka ɓatar da su aka yi musu wobuwa aka yi musu kwatalwar addini kun san sai a ce aiwa ne ya mutu ya dawo kwatalwa ko dawa ana faɗin haka ba to amma in babanka ne ya mutu aka ce yana fita fa kana so ku haɗu? Eh? mijinki ne ranke daɗe gashi nan shekaran jiya aka binne shi amma yana kwankwasa kofa sai a farin kaya za ki bude ki gan shi gashi tsaye ni ne masoyiki don Allah za ka so ya shigo to wannan fatalwar ka yadda ba shi ba ne kenan shi abun ki ne to duk wani addinin bogi fatalwa. wallahi ka rabu ya kamata ka nesanci fotolwar addini a kawo maka fotolwa kamar addinin ne amma fa yanzu ba shi ba ne duk mutumin kirki tsoronsa yake kamar yadda mutum yake tsoron fatwalwa kazan fatwalwar ma fa ne shaidanu ne kawai amma duk wanda ya mutu bai da yawowa inda an tafi an tafi wallahi ka yi abin da za ka yi kafin ka mutu wai ya je ya dawo ya ce aika ya je ya duk ƙarya ne duk wanda ya bar duniya ya batta bai dawowa ya ba da sako an gama wasu shaidanu ne suke wobuwa sai su yi kamar ceceniya kawai sai su yi ta baka tsoro sai kaga ka buwa ne wallahi jiya na fito kawai sai na gan shi tsaye eh kasan da'irin ƙauye idan abari bakin hanya sai a ce duk sanda ka gurin nan sai ka ga wani abu ne ya mutu amma yana fita da duk an yi wannan yayi to yawanci akwai malaman bidiya da suke ba mutane addini na kwakwalwa ba asalin addinin ba ba addinin ba Allah ya kayi to irin waɗannan mutane su ba su sani ba ana ta ba su addini na bogi suna ta fama a baka wuruji a wahalar da kai a zaunar da kai baka tafi sana'a ba baka yi zikirin gaskiya ba baka yi salati na asali ba baka yi ainihin istighfari na asali ba baka tsaya ka karanta alkur'ani ba baka tsaya ka binciki sunna ba ka yi ta lazimi wai ai wannan kana mutuwa sai aljanna alhali kuma ba daga annabi wannan lazimin yake ba ba daga ƙur'ani yake ba wani ne kawai ya kago shi wai cikin duhu aka yi mafarki aka koya mar to ga wanda annabi ya koyar da rana eh? sannan kai cikin duhu ka yi mafarki aka koya ma kawai ya yi na asali mu kwatalwa akwai basira to irin su din sai an je lahira an shiga wuta ga su ga waɗanda suka batar da su ɗin, me suke cewa mai mata ayar وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين كافرا دسوك كافر تسوك بشو غبنين سوك بوتا ولاتا aka bauta wa uzza aka bauta wa manata aka bi ya gusa ya kofa aka bi su nasara a matsayin wai su masu ceto ne kun san ya gusa ya kofa nasara salihan bayi ne malamai ne masu karantar da addini suka mutu sai aka rika yin fotuna su ana neman su. ka ɗauka ya gusa din wani gungurum ne haka nan da ba ba ko a mutum ne kamar yadda kuke da shehunan da kuke rataye hotunan su a yanzu to haka su ma ya gusa shehunan malamai ne mutanen kirki waliyai da suka mutu shaidan ya zo ya zayyana wa mutane wannan tsarin suka rika ainihin amfani da sunansu har ma annabi nuhu aka turo shi don ya hana amma in ya hana sai ce la tazarunna alihatakum wala tazarunna wuddan wala suwa wala usa wa uka wa nasara kada ku yadda ku rabu da ainihin wato ababen bautar ku hud yahus ya'u nasar ku rike su da kyau wannan makiyinsu ne ya zo wai annabi nuhu makiyinsu ne ba haka yanzu ake gaya malaman sunna ba wai makiya annabi ne ba sa son wani waliyai kai yanzu idan kana da hankali akwai masu son annabi ma kamar masu bin ɗariƙarsa mu fa muka ce ba za mu bi ɗariƙar kowa ba sai ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka raba masa wani ka ce bai ishe ka ba sai ka ko ka gwama masa yanzu kai ne masoyinsa eh mace ma ba ta so in ka ce kana son ta ka karo eh mace ba in kuna tare kuna taɗi ana santi a ita rike cinya ɗaya kana da cinya ɗaya na kaza kuna ci eh, ga da kuna sha sai ka ce akwai albishi. mene sai ina so in sama miki abokiyar sharar gidan nan ya yi miki yawa abokiyar zama nake wajen sama miki wallahi ɗaci kazar ma wa za a in kuma ba yadda ba ci ake yi kamar ana cin maɗaci eh? yanzu ita ba ta son ta a mata tarayya da kai amma kuma kai kai wa annabi tarayya da wani oho sannan ka ce kai masoyin annabi ne duk ka bi kun wa annabi kishiyoyi kun yi wa Allah kishiya Allah ba ku bar shi ba kun masa kishiya ba za ku kira shi ba sai ku kira wani sunnar annabi kun mata kishiya ba ta ishe ku ba kun hada da dari kun wasu wai kuma ku ne masoya annabi mu kuma muka ce shi kadai shi kadai shi ɗariƙarsa ta ishe mu ba za mu kara da ta kowa ba don Allah bai turo wannan ɗariƙar ba ya ce mu bi amma ya ce mu bi annabi wa ati'u Allah wa rasula ko in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wa man yushaqiqir rasula duk wannan Allah ya gaya mana dole za mu bi kuma ba za mu bar nan ba surutunka na ƙarya na wobuwa fotolwar addini ba zai ja mu ba kun gane wannan don haka wannan sai su rika cewa ina waɗanda suka ɓadda mu wa ƙalar lazina kafaru sai waɗannan da suka kafurta dalilin shugabanninsu da suka ɗora su akan muguwar hanya sai suna neman wa ina shugabannin namu da suka ce za su cece mu sun ce in an zo duniya za su tsaya mana ni ba bangawa ne ba bangawa ne ba bangasuwa ne ba ina suke ne sai suna tambayar Allah wa ƙalar lazina kafaru waɗanda suka zamanto kafirai sai suna cewa menene ma rabbana ya ubangijinmu arinal lazaini adallana nuna mana waɗannan da suka ɓadda ina suke a nuna mana waɗanda suka ɓatar da mu sun gane yanzu kam sun ɓadda su wai yanzu suke so su gansu yanzu kai kana jiran sai irin wannan ranar ta zo ka zo kana tambayar ina wanda ya batar da kai ka gane ka bata rannan eh? yanzu ka taba ji a tarihi a ƙur'ani ko a wani hadisi wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama zai zo yana cewa ina annabi yake ai kana tashi ga ka gashi tun a tafki za ku haɗu kana haye siraki sai ga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kaga ga annabin Allah ga su Abubakar ga su Umar ga su Usman ga su Ali ga su Talha ga Abu Ubaida ga Amir bin Jarrah duk gaba ɗaya wa'annan sahabbai da aka ce goma yan aljanna sai ga su kawai sun harbe suna shan alkausara kai ma sai a baka naka kof din eh sannan kuma wai kai ka zo ka sai ya zo sai ya rasa ina guri ya dabalbalce duhu ya sa shi a gaba ga siradi a gabansa jahannama tana ruri ga kuma karnukan jahannama suna haushi kuma sai ya tuna da wanda aka ce zai cece shi kuma babu sai yana tambayar Allah wai arina Allah ka nuna mana allazaini adallana waɗannan biyun da suka ɓadda mu kun san su waye biyu din iblis da shaidan wai waye iblis waye shaidan eh wai wani ya ce wai akwai aljani akwai shida. waye aljani waye shaidan to iblis shine asalin shaidan din hmm. shaidan kuma shine shaidani wannan na mutum shaidanin mutum ai ba za ka ce masa ibilishi ba shaidan eh domin su biyu nau'i biyu ne akwai shaidanu na boyi akwai shaidanu na bayyane to su biyu din duk ba mu gansu ba Allah arina allazaini adallana nuna mana waɗannan da suka batar da mu minal jinni wal insi cikin aljanu da mutane asalin farkon wanda ya fara tabbatar da shirka girman kai ɗagawa gaba da Allah adawa da Ubangiji Shi ne iblis tun sanda Allah ya ce masa isjudu li adam ku yi wa annabi adam sujuda yana cikin mala'iku fasajadu duk suka yi sujuda amma shi iblis wastakbara wa kana min alkafirin girman kai ya ɗebe shi sai ya zama cikin kafirai tun daga nan shaitan sai ya zama kafiri da kuma cikin mala'iku yake amma ba mala'ikan bane da to shi kuma mutum na farko wanda ya fara ɗagawa sabon allah da aka fara yi a cikin 'yan adam kisan kai ɗan annabi adam wanda ya fara kashe ɗan uwansa ta hanyar hassada ta guji hassada ƙurbani ba suka kawo shi wannan habila ya kawo amfani mai kyau ya kawo rago dabbobi ba su maiko ya zaɓa ya ce gashi a ɗaya baiwa Allah shi kuma wannan ya nemo irin waɗannan ainihin abun da ba a cika so ba ko walastun bi zihi illa an mai gofi ko wanda in aka baka kai ma sai ka rube ido ka iya karba irin shi ya fitar sai Allah ya karbi na na ya ki karban na qabil ko to shine hassada ta ɗebe shi ce wallahi la aqatulannaka sai na kashe ka ya ce haba bawan Allah muna ƴan uwa muna ɗaya kawai don Allah ya karbi kayana sai ka ce za ka kashe ni ai inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqina ka zama mutumin kirki mana ka gani kai ma Allah bai karbi naka ba ai Allah ya karbi nawa ne saboda takawata da kiyayewata da bin karantarwar babanmu Adam alaihi salatu wassalam sai ce to na ji dai duk da haka sai na kashe sai ce to la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basidin yadiya ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin in har zaka iya dora hannunka ka iya kashe ni to ni ba zan iya ba don ni ina jin tsoron Allah duk mai kashe wani baya jin tsoron Allah sai ka cire zuciyarka daga Allah kafin kake iya kashe shikenan fa dawwa atlahu nafsuhu qatla akihi fa qatalahu sai zuciyarsa ta riya masa fashi fa sai ya kashe dan wannan nasa ya kuma kashe shi din karshe ya dawo yana da yana dama to ba a taba mutuwa ba ga gawa a gabansa ba a taba sanin ya ake yi da gawa ba ya zan yi da shi yanzu ya jijjiga ya jijjiga ba motsi ya ɗaga wane wane shuru ya kashe shi. ya kasa gane ya zai yi shine sai Allah ya turo da mala'iku biyu da surar hankaki. ɗaya hankakar sai ta kai wa ɗaya hari ɗayar kakacau sai ɗaya ta kashe ɗaya da ta kashe ɗaya sai ta ja sai ta koma gefe da baki tana ta kaftar ƙasa tana ja da ƙafafu sai da ta yi rami sai ta jawo ɗayar sai ta zuba a ciki sai da mai da ƙasa ta gunne to ne Allah ya turo masa da waɗannan hankaki kai kaifa sau a aqihi don a nuna masa yadda zai boye gawar ɗan uwansa daga nan shi nan sai ya gane ko oh, ya laifin a ah, just yanzu na kasa an akuna misla hazal gurabi yanzu haka ma an tafi ni hankali ka duba hankaka da ta kashe yar uwarta ta tona ta bunne ni kuma tun ɗazu ina nan ina nadama ban sanya zai yi da shi ba shi hankaka ma tafi ni hankali to shi ne sai ya bi karatun hankaka sai ya tona ya tona shi ma sai ya bunne dan uwan shi daga nan sai ya sunnanta kisa duk mutumin da ya kashe wani a yau sai an ɗebi zunubin an rubuta masa littafi har a tashi alƙiyama haka hadisi gashi nan mai ibn kasir zai gan shi a haka kuma shaidan ya riga ya ɗauki nauyin duk wani zunubi shi ya riga ya ɗauka wa kansa yau in ka saba wa Allah ta girman kai kai shirka kai kaba'ira kai saga'ira shi kuma akwai shi da rabo don shi ne farkon kangarare farkon wanda ya ta kisan kai shi ne ɗan adamu na farkon nan a yau in ka kashe wani za a baka ka na kisa sannan a ɗebi ka masa a rubuta masa a littafinsa to kai ma ka kiyaye in za ka saba wa Allah ana gani aka yi koyi da kai to duk wanda ya koyi da kai ba in yayi irin abun da ya karanta a gunka bayan an ba shi zunubin sai a ɗebi kamar sasa a littafinka ko ka mutu ba ka bar wa ka gadon kiɗa da waka ba eh kai ka koya musu ai kai ka sunnanta musu wannan har ya zo baban samaniya waka to uban ya shiga uku duk sanda aka yi hira ranar zunubin da duk aka rubuta wa 'ya'yan to sai a sa masa kamar sa yana kawai. in kuma yara ka koyawa a waje ba 'ya'yanka ba duk adadin yaran da ka koya musu tsiya ba ka koya musu kwallon kafa ba kai ne menene ko? lalle za ka su kosh iya waɗanda kai musu tirenin ɗin nan duk wanda ya je ya taka wannan muguwar leda mai narkewa to ranar da duk aka yi wannan aka yi masa ihu ya burge aka rubuta masa mugun aiki a littafinsa to sai an ɗebo an zuba wa kwash don an riga an tabbatar da duk wanda ya sunanta aiki to alaihi wizruha wa wizuru man amila biha ila yau yawmin qiyamah in za ka saba wa Allah kada ka kuskura wai ka ce kai ba ka kore yanzu a fili ma za ka yi ka boye duk mutumin da kaga baya saba wa Allah a fili yana da imani amma mai fitowa a fili ya saba ayo ba mu ji tsoron Allah ba ma uban wa zan ji tsoron sa mm. ka tabbata kangarare cikakke ka da imani duk mutumin da yaji yana fakkaji yana faɗan haka to imani ne babu yayi ya wanke amma kaga mutum baya so a gan shi yana koya wannan wata rambari zai akwai imani sannan kuma in ka saba wa Allah boye ba wanda ya gani balle ya koyi da kai ka samu wiziru bayan ka aikin to amma matsalar idan kana yi a fili wanda du ya koyi da kai ka zama ticansa to ba duk inda je je irin wannan aikin sai a buɗe littafin ka sai a sa maka gashi ba kai kai ba amma kuma ana ma eh to don haka ku rika yi a boye in har kun jarrabu ba za ku bari ba to ku daina bayyanawa eh bari ake so a yi don ka san ba yadda za a yi duniya ta zauna kowa mai kyau ne dole ya samu miyagu to don allah su rika yi a boye eh? <laughs> mu a bayyanin din ba ta mana yaya za su watakila su shakawar ta tabbata a kansu ba za su bari ba ko to in suna yi abuwai kaga yayanmu ba za su koya ba amma wanda yake fitowa a fili ya yayi ba garinka ne sai aka buɗe gidan kallo to karka bari in mutum zai koya da wayarsa ya kalla ya koya in zai je cikin ɗakinsa ya sa ya kalla ya kalla a gari na kan ba za a fito a fili a ɓata mun ‘ya'yan musulmai na gari na ba don haka gidan nan ba na son shi ba za a yi ba kawai eh, ka sa masa x kawai gidan giya a ƙasa ta babu ka sa x kawai ba za a zo in za ka shiga ɗakin ka sha ban sani ba ban gani ba wannan kai ka jiyo gidan zina a fili a ba dai a gari na ba duk ka soke mai so ya je ya shiga duhuwa ya yi ya shiga dungu ya yi shi ya jiyo bai bata mana 'ya'ya ba kun gane wannan to muna kiran kowaye ma shi ma ya daina ya tuba don a koma ga Allah a gudu tare a tsira tare amma mafi sharrin mai sabon Allah mai yi a fili kun gane don me don shi sharrin bayan nasa sabon kuma duk wanda ya koyawa zai rika bashi za a rika rubuta ma interest zai rika shiga kawai mutum ya mutu amma yana nan yana zunubi a duniya to haka fa alheri yake shi kuma so ake karkari rika boye kanka a aikin addini ka rika yi a fili don wani zai yi koyi da kai to wanda duk ka koyawa ko ka mutu kuma in yayi sai a rubuta ma ka ji daɗin kai duk wanda kawa faɗa ya bar tsiya to in ya yi aikin alkhairi ta hanyar da kasa shi ya bi to ko ka mutu kuma kai din duk randa ya aiki alheri sai a rubuta ma don kai ne sila kun fahimci wannan to Allah ya taimake mu don haka yan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala baya so annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan al'umma ta kowa mu'afa za a yafe masa illal mujahiru ko mujahirina sai masu bayyana sabon Allah a fili su kan ba za a yafe musu amma me yi abu yake nan za a yi yafe musu ba ku ji wata afuwar ba duk al'umma ta mu'afa waɗanda za a yi wa afuwa ne a yafe musu illal mujahirina sai masu bayyanawa a sarari wai su ba su ji tsoron Allah ba za su ji tsoron mutum to waɗannan su ba abuwa a kansu sai ranar da suka tuba Allah ka kare mu da bayyana laifi wato shakawar fata tabbata kai a fili ma sai ka ga kawai kun yo kafada da kafada kuna tafiya kana rike da ledar ma kana hurawa ko wai ka fiye tsare yanzu kai kam a fili kake shan abunka ba ka buya to Allah ya kare mu to naj'aluhuma Allah ina suke ne wai nan shugabannin namu da suka hallaka mu suka ce mana za su cece mu gashi sun kasa yi mana komi mun zo ga har an sa a jahannama wai suna ce gashi har an sa su a jahannama nan makaryatar da suka yi musu ƙarya a duniya su masu ceton su ne ina suke arinal lazaini wallana nuna mana waɗanda suka batar da mu mu sanya su tata akadamina karkashin kafafunmu tattaka su a yau shi ne mai to eh? wai a nuna musu su su tattake su su zama ƙasa da su a cikin na mafa to yanzu daga kai sai an je can za ka tsane su ka tsane su tun daga nan mana mutum ya zo ya naɗa ganga badujala irin ta'arna na amerika eh? wai ya zo ya ɗebi 'ya'yanku yana kiɗi suna rawa wai a ce wai biyayya wa annabi ake kai yanzu kana da hankali ko baka da ilimi in aka ce maka annabi haka yake za ka yarda ganga a birka bin titi titi wai ana murnar aikuwar annabi da ganga badujala ana kiɗi rigiji rigiji rigiji 'ya'yan musulmai ne eh eh maza da mata eh? wai yanzu a nan in fa ka hango irin wannan tawagar ta taho ba ba za ka gane ba sai in an zo tukun na kusa sai ka ga rubutun da arabiya eh, da hima to ka duba ga kiɗi eh. wai kuma wai su ne masoya annabi yannan ba ƙarya ake wa annabi ba a ce dai Annabiya, yanzu don Allah a tarihin da duk ake karanta mana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman da suka yi wa maulidi a baya ai suna karanta tarihin annabi tun daga lokacin aikowa aihuwarsa aiko shi rayuwarsa makka komawarsa hijira madina da rayuwar da ya a madina da ya kukuwan da yi har zuwa rashin lafiyarsa ta ƙarshe da rasuwarsa da yanda aka bunne shi duka suna gaya mana akwai labarin inda aka ce duk shekara kaza ya kan fito da ganguna ana kira da ya gama lokacin abubakar da ya hau kalibanci ya taba an taba ba da tarihin abubakar ya fito ana kida ana rawa umar ba kana tsammanin a wannan lokacin wai ka san hujjar da suke da mutane jahilai ne ba su da ilimi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen habasha suka zo suna kiɗi suna rawa a masallaci suka wuce har ma ya ɗan ciccibi aisha ya ce mata zo ki kalla to me za ka ce a nan annabi ya kalla ana kiɗa ana rawa har farfajiyar masallacinsa har ma ya yi wa aisha ɗaɗɗage ta talla ita ma ana cewa sau ganin ta ce barni in ƙara kallo to naji mutanen habasha yanzu yanzu ka bar musulmai ka koma koyi da mutanen habasha don allah mutanen habasha su waye kiristoci ne ko kuma ku sani ba ba kiristoci ba ne to don kiristoci sun zo suna wucewa kasan yana da makwabta akwai ainihin najaranawa a wayanda suke kusa da madina akwai kiristoci ko babu to lokacin bikin su ya yi sun shigo suna rali wai sun wuce yake ce mata baiwar Allah ki duba irin wayannan kuma mamaki ake yi yanzu annabi isa bai bar wannan ba gashi abinda suke yi wai suna cewa mabiya annabi isa ne annabi isa ya yi wannan wai shine ake kafa hujja ai an yi kida a masallacinsa habashawa har ma an ɗan. to kai ba habashe ne kai ba musulmi ne wayancan da suka yi kidin musulmi ne to sai ka bar musulunci ka yi koyi da kiristoci habasha wai a matsayin hujja don dai an ɗauki mutane ba ilimi kawai don kayi nadi kana da rawani duk abin da ka faɗa kawai sai a yadda yanzu an maida mu ba bambanci da mu da su su haɗu da maza da mata ana kiɗa ana tafi ana rawa ana rangaji ana wake-wake. waƙe dama babu wani abu yanzu da ya rage a addinin nasara sai kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake. so ake muma ƙur'anin a bashi hadisai a basu lazimin ƙwarai a bari a koma kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake. sai mu zama daidai da su kenan ake so to yanzu kai sun fito sun yi kiɗa suna wasa annabi isa suna yabonsa kai kuma ka fito kana kiɗa kana wasa annabi muhammadu kana yabonsa sai ka ce wai su arna ne shaggu arna to me na arnancinsu kiɗan ne laifi in shi ne to kai ma kana yi ko ko waƙar to kai ma kana yi a'a to ai ni wakar annabi muhammadu nake to su ma annabi isa suke ba ko shi ba annabi ba ne eh? gaya mun bambancin ina ne ka su har kake ce musu kafirai kai kuma ba kafiri ba har kake ce musu eh ba sa sallah ko shine bambancin wai shi ne ba sa sallah to baka san cewa masu wannan aƙidar sun kai matsayin cewa ka zo kawai ka bi shehu kana wahalar banza duk goshinka ya yi baƙi yau sallah gobe sallah umra hajji duk kawatar wai ka zo ka bi shehu soyayya shehu ta ishe ka wannan malami ne yake wannan wa'azin sallar ma kana tsammanin ba munti biyar za a yi sallar sai a yi munti ishirin ana addu'o'i lazimin su ya fi sallar muhimmanci yanzu aka kewaye wannan farin kyallen da ake bauta masa aka sashi a tsakiya ana rangajin nan munti nawa ake yi bayan sallar asuba to sallar asuba din ka bi su ka ga sallah ruku'in kut an dago kikit an koma rukus an gama sai a zo a yi a shimfinar sai a yi rabin awa sallar kuma minti uku me ya muhimmanci sallar a a gunsu eh? wannan fa duk fatarwar addini ne addini na asali kam shine wanda annabi ya karantar annabi ko bai karantar da kiɗa ba bai karantar da waƙa ba bai karantar da rawa ba bai karantar da tafi ba bai karantar da irin waɗannan shirmen ba wai daga gaga mutum dottijo yana dungure wai inda akan zikiri ne komi ka yi tsoho ba sai kaga ya taso tun yana yi a hankali yana gaji a hankali can sai ya narke sai kaga ya yi tsalle ya yi tushi bai bai wannan don allah dottijo ya dottijantu eh to wai a rannan ne za a gane kuskure a rinallazai ne a ballana ku nuna mana waɗanda suka batar da mu tsakanin shaidan da shaidanu na ja'alahu ma mu sanya su ta ta a ƙarƙashin ainihin ƙafafuwanmu liya kuna min asfalina don su zama ƙasa da mu su ma su ji jiki eh? sai gaba Allah ya إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم قالوا naj'aluhuma tata aqdamina ay asfala minna fil azabi musa su kasa da mu can inda yafi azaba liyakuna ashaddu azaban minna don ya zama azabar su tafi tamu tsanani kaji shine min al asfali na din ya zo a cikin ainihin a'raf inda Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbatar mana da cewa yar uwar wannan aya qala udkhulu fi umamin qad kalat min qablikum min al-jinni wal idan aka zo da yan wuta wuta kowanne wanda ga dalilin da ya sa ya je wuta sai a sa shi a gefen irin wannan masu laifin shi dan fashi ne to ga ku na yan fashi shi kaza ne ga irin jama'a ku shi kuma wannan ga kowa da irin mutanensa sai a ce udkhulu ku shiga fi umamin a cikin al'ummatai kadir kalat min qablikum waɗanda suka shuɗe kafin ku a irin wannan laifuffuka minal jinni wal insi gashi nan wutar cike take dankan tsakanin aljanu da mutane suna nan finnari a cikin wuta kuma ku shiga kullama da kalat ummatun duk sanda wata al'umma ta shigo ta tar da 'yar uwarta mai irin wannan laifin la'anat uktaha sai ta tsine wa 'yar uwarta ta ta ce Allah ya tsine mu ku ne shugabanninmu kuka jagorance mu kuka batar da mu kuka ɗora mu akan wannan muguwar hanya wanda bata kulle da mu ba sai a jahannama Allah ya tsine mu kaji ba da a duniya masu ceto ne yanzu kuma a lahira cikin wuta da ake tsine musu ne la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha har sai lokacin da suka katarakantu a cikin jahannama din kowa yana cikin katarkon wuta jami'an gaba ɗayansu qalat ukurahum sai na ƙarshen su sai su faɗa li'ulahu da na farkon su suwaye na farkon shugabanni waɗanda suka jagorance su suka dora su akan shirka suka dora su akan al'ada suka dora su akan bidiya onon majjini men bido men kula ku ɓuri shari'a allah ko <laughs> i a ce maka gam allah ɗano kul allah accu a accata a ɗalata a worata amma to mi gam kula ku ko amma wani hande har ɗum yahari ni? <laughs> eh habawa ne ai dum ya hara ne wani yahu wala komi tunda ubi kula ku yahu wala komi ai kula ku lawul bali eh? to lawol bali ba ko sukki sollare eh? sollare ba to kulawul allah to kulawul annabi jo mana kura na ma lawol bala buri eh Allah <laughs> lokacin da suka zo dakalat wato kowace ukurahun li'ulahu sai ta farko idan ta shige tana ciki na ƙarshe idan suka zo sai su ce rabbana idan suka zo ga su ga shugabannin sai su ce rabbana ha'ulai kaga a wajuna su suka ɓadda mu su suka ɓadda mu suka ce mana wallahi in muka bi su in an zo nan ba abinda zai same mu za su tsaya mana gashi ashe ba su iya tsayawa kansu ba Ha wula'i a walluna su suka batar da mu fa'atihim azaban zifan muna son ka ba su ninkin ba ninkin azaba ji ba to kai gaya wa ma Allah yadda zai musu wannan duk ba shirme bane wa'annan su ne suka ɓadda mu a ninninka musu azaba atihim zifan zifan azaba minan nari daga cikin wuta a musu ninkin ba ninkin sai Allah ya ce a li kullin kowa akwai nasa ninkin ba ninkin din da ku da kuka bi su kuma ai ba ku da dama wajen siya yau kai ina kanin ka ya bi su a bi bi ba ina matar ka ta bi su a bata bi ba ke ina mijinki ya bi bai bi ba ina dan ɗanki wane ya bi bai bi ba to ke kika kangare kika ce sai kin bi ke ba za ki bar al'adar iyaye da kakanni ba sunna sabuwa ce ba za ki bi ba sunna sabuwa ce ba za ka bi ba kai kana dan a al'ada ko to ga kai ka bi shugabannin al'ada don haka kai za a ninka maka su ma za a ninka musu ai mai rabo ya ɗauka tun daga duniya wani ko babansa ne yake sabon Allah ba zai koyi da shi ba ko la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samun mutanen da suke da imani da Allah suke da imani da ranar tashin alkiyama yuwadduna man hadda wa rasulahu suna soyayya ga wanda yake gaba da Allah ma'ana gaba da addinin Allah farillar Allah tauhidi wa rasulahu yake gaba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka samun mutumin kirki yana so duk mutumin da kaji ya tsani bin shari'ar Qur'ani ya tsani bin sunnar manzon Allah shi al'ada ya zaba to duk mutumin kirki baya son sa insha Allah nan men tayi eh walau kanu aba'ahum kuma ko da ubanninsu ne au a abana'uhum ko 'ya'yansu ne au ikhwanahum ko dangi wato ɗan uwansu ne wa ko ƙane, au ashiratahum kai ko danginsu ne ba sa son su ba za su yi musu biyayya a nan ba sai dai a yi zamantakewa rayuwar duniya wa sahibu ma fi duniya wa abuba amma ka yadda ku yi bidi'a tare ku yi shirka tare ku yi al'ada tare wallahi duk mutumin kirki ba zai yarda a yi wannan ba ko da iyayensa ne ko 'ya'yansa ko yayunsa ko kannansa ko danginsa to mu a yi yanzu ka fita bare a gari ya za a yi duk haka ake fa a garinmu to haka kuma za a yi a jahannama ka zo kana cewa wannan akwai shugabannin banza ku kuka badda mu Allah ne ninka musu azaba kamar yadda suka ainihin wato batar da mu Allah ka batar da su karkashin wuta mu tattafa su kaji ba wai a batar da su cikin wuta su kuma sai su tattaka su ko lokaci ya yi lokaci ya yi to wannan ayoyin sai mu tsaya mu tashi a kansu sai in Allah ya kan mu sai sai mai ta domin mu ji yadda abun zai fito fili ka san da yawa mutane suna nan suna girmama al'ada fiye da sunna hmm. ko fiye da sunna yanzu wasu ba su san ma sunnar yadda ake sunna a kaza ba sunna a kaza amma al'ada sun sani wallahi kana zuwa bikin ƙauye wata rana za ka ji eh? eh zama ma ba akwai irin wanda ake yadda ka san shari'a a littafi kai idan dattawa suna zaune mutane ka huto musu ma akwai inda in ka biyo ka keta dokar al'adarsu sai a kama ka ka yi laifi ko ka yi wani irin zama to sai a kama ka wai goro ma in ana rabo akwai goron da in ka dauka ka shiga hukun kuma aka miƙa maka fa cikin yawa aka ce dau ɗaya amma akwai wanda in ka dauke shi ka shiga hukun kuma ga wani gunki kalbo wai karbo shine gunki duk inda aka ce karbo to an gama ai an samu kariya ce wai sa ba muka tarda an yanka da ganyen kalbo a bakin barki barka an bude bakin an sa ganyen kalbo a ciki sannan aka yanka to ya kamata da kare ya da Allah eh, da wazifa da maulidi kan su halatta ne to dai annabi bai yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shine mai addinin wanda ya zo mana da shi a cikin musulunci babu wannan sai dai akwai istighfari akwai salatin manzon Allah akwai hailala akwai karatun alqur'ani zikiri Allah ya yarda a yi amma a irin wannan tsarin ba mu da inda manzo Allah ya tsara ya ce a yi irin shi ba ko bayansa sahabbai suka tsara suka ce a yi irin su ba bidi'a ce gagga ko da kalmomin sun yi daidai da wasu kalmomi na shari'a yanayin yadda ake yi din ya saba da mutaba a wannan assalamu alaikum malam cikin ya halatta mahaifiyar mutum ta shiga daji ta kawo mashi wasu magunguna na itace ya aiki da shi in dai har ta san magani ba wanda ya san wannan maganin sai ita saboda ita ta dan dade a duniya ta zauna da tsofaffi sun nuna mata lalle itace kaza yana maganin shawara itace kaza yana maganin taiko yana maganin baso ya halatta sako ba zai yi ba don kai baka san itacen ba ta je ta ciro ta kawo ta baka ka sha ko kuma a surara a yi wani magani ko a dandaka a sa maka a rauni ya halatta sai dai in so take ta tsafa ka ka zama gagara ba don kai kaɗai gayya a cikin matasa ta ciro wannan ta hada da wannan ta yi tsaki daga an taba ka ka zama hayaki da wannan haramun Yamma in magani ne kawai za ta kawo a jika a sha ko a yi wanka ko a dandaka ganyen a sa a rauni wannan ya halatta wannan ce a ja kunnen iyayen mata domin ba su kyauta ma uwar miji su mai da ta kamar baiwa ita take da batu ita take wanke-wanke eh wannan wata uwar ce amma ba duk haka suke ba wannan uwar da take magana a kanta ne take haka amma ai su ba haka bane duk matar kwarai ba za ta wulakanta uwar mijinta ba ai ko kuma mata suna kokari wajen wannan wani lokacin akasi ake samu ita uwar mijin wani lokacin wai kada ka so matarka daga ka dawo gida ka shiga ɗakin matarka sai ta ɓata rai kamar kishiya mm. to ita to haka din kuma shi yake sawa kuma gaba ɗaya har ita matar ta gane cewa ba kya son ta har karkarshe wasu abubuwa da suke yi har su da yi to ya kamata ki kama girman ki ɗanki ne ke ba mijinki ba ne in ya zo ya girmama ki a matsayin ki na uwa sai ya je kuma ya mu'amala da matarsa don soyayyar daban-daban ce akwai soyayya na uwa daban yake soyayya na mata daban yake to wasu iyayen kuma su fahimci wannan ba sai su ce ai ya fi son matarsa a kaina kuma ba haka ba ne akwai kuma masu yin haka wanda suke son matansu sama da iyayensu to wannan kuma ba zai ɗanɗani iskar ƙanshin aljanna ba ma balle shiga in dai har za ka fifita matarka akan mahaifiyarka wannan kam Allah zai haramta maka samun aljanna Allah ya kare don haka wannan mata masu hankali duka ba za su rena uwar mijinsu ba ina fata an fahimci wannan haka kuma duk uwar kirki ba za ta tsaya tana kishi da matar ɗanta ba Allah ya sa mu haɗu mu gyara gaba ɗaya kowane ɓangare akwai masu laifi a ciki Allah ya sa mu gyara duka wannan ce assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya Allah ya daga kare ka da malamin sunna mai hukuncin wanda yana cikin kwamitin masallaci in an zauna za a yi shawara ba zai ce komai ba sai an gama ya tafi ya dinga guna guni wannan ya ɗauki ɗabi'ar munafukan farko Allah ya sa ya dena eh, Allah ya sa ya bari in baka ce komi ba a san ake yi to in ka fita ma karka ce komi kun gane wannan salon munafurci kenan to kuma kana da basira ka san abin da ya kamata an taru don gyara ka ki gyarawa sai ka fita waje kana daidaitawa wannan ai ba kana so ka ce kai kaɗai ne na kirki sauran duk ba su gane ba to me yasa baka ganar da su wannan salon munafurci ne irin na sunan ubayu haka ake yi an caro gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zartar sai su koma gefe sai su rinka fade fade to wannan muna fatan Allah ya sa ya daina bai kamata ba na wani malam mai hukunci wanda baya kyauta ma iyayensa da kuma wanda baya ba wa iyayensa hadisi subhanallahi Allah ya kare mu da ilimin domin iyaye suna da muhimmanci duk ɗan da baya kyautata wa iyayensa to ya saba wa aya ta musamman ko ayoyi ya kafurce ya butulce wa waɗansu ayoyi don allah tabaraka wa ta'ala ne ya ba da umarni wajibi ne kamar yadda ya wajabta maka yin sallah haka ya wajabta maka yin biyayya wa iyayenka uwa da uba matukar ba sabon allah suka saka ba amma idan suka dora ka akan hanyar shirka ko bidiya ko saba wa Allah ka kaba'ira ko saga'ira to wannan ba za ka yi musu da'a ba a nan ba za ka yi musu biyayya ba amma kowane irin aiki gwargwadon yadda za ka iya in suka sa ka ka kokarta gwargwadon iyawarka Allah yana kallo kada ka kuskura bacin rai ya faru wa iyayenka a ce kai ne sanadi kada ki yadda a ce kin sama sanadin bacin ran mahaifinki ko mahaifiyarki kada ka yadda ya zama kai ne sanadin ɓacin ran mahaifinka ko mahaifiyarka to haka nan kuma shi ma uban kar ya zama shi ne silar halakar 'ya'yansa ya zama na kai baka tarbiyyantar da 'ya'yanka ba ka ɗora su akan hanya mai kyau ba ba ka da katakus a gefen addini game da 'ya'yanka kawai illa iyaka in ka ji kana musu faɗa ba su yi maka aikin duniya ba don in ka ji wani uban yana cewa yau sai na kashe ka sai na kashe ka bai ke gona ba rashin bai masa aikin da yake so amma don wai ya saba wa Allah ko ya yi wani laifi na shirka ko bidiya ba za ka ji ransa ya bashi ba to wannan uba shi ma ya canja hali haka uwa wata in ka ji tana ɗibga yarta kim kim kim to an da kuɗin a talle mm. eh an taba jari ko kuma an sa ta aiki taki ban ga amfanin ki ba ba kya taɓuka mun komi shi yasa laura ta biki shi yasa kuma fa ba wai karatu ne ta aka ba ba ta ki karatu ba ba ta ƙi azhar ba ba ta ki la'asar ba haka kawai a wani aikin banza ne ta sai a ta dibgata wannan ma ba tarbiyya bane ya kamata ki tarbiyyantar da 'ya'yanki hanya mai kyau ki nusar da su akwai shirme da ake yi wai tashe sai yan mata su tashi wai suna tashe ka ji ba ana bi gida-gida ko kuma jama'a-jama'a ana wani abu wai tashe wai a watan ramadana eh? in sha biyar to amma Allah taimake mu a ziyarar da wannan ko to har yanzu akwai wa'anda suke da wannan maguzancin